baki mai yanka wuya. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 millions 501 Shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar Isaka Sunna kenan yake bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. inda ya ayyana bazum muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben sai dai sanarwar ta bar baya da kura. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazum Muhammad a zaman wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar. to sai dai tuni da wasu 'yan jam'iyyun adawa musamman magoya bayan ɗaya ɗan takarar muhammad usman suka nuna rashin amincewa da sakamakon zaben tare da zarge-zargen tafka magudin zaɓe lamarin da ya kai har ga tara tarzoma da kone-kone a yamai babban birnin ƙasar dr sani abdu shine mataimakin shugaban kwamitin yakin neman zaben muhammad usman ya kuma bayyana korafe-korafensu lalle an yi zaɓe amma zaɓen nan yana tare da kulakulai da yawa kulakulai wa'annan an same su mahi yawansu a jihar tawa a jihar agadas kuma arewacin jihar maradi na ɗaya dai akwai pv wanda da ja alga an yi shi sai an bari an hito daga mazaɓa sai a ɗauke wannan pv wanda aka hito da shi daga mazaɓa a sa wanda ake so na biyu mahi yawan mu. a wannan wajajen an hana su su shiga wurin inda ake zaɓe wa'ansu kuma an cilasta musu dole sai sun yi sinye bisa wannan beze ana yin shi ne wani bi da bindiga koko da wata barazana wadda kun ba a ba su dama ta su ce ma ga abin da suka gani a ciki bayan shi akwai wuri da yawa inda ba a ma yi zaben ba ta ne aka yi cikin daji aka je aka ciccika takardu aka sa cikin irin aka kawo wannan shi shugaba muhammad isu da mutanen shi sun san da wannan kula-kulan kuma sun san mutanen niger gaba ɗaya mutane ne wanda suke son azam na lahiya wanda suna duk abin da suke suna san a yi shi cikin lami lafiya ƙasa ta ci gaba to amma sai suka yi kunnan uwar shegu da wannan kuka da muka kawo a yau inda muke mu mun ɗauki matakin cewa wannan sakamako da ake da na zaɓe a tsaida shi daga yanzu saboda ba na gaskiya ba ne ba abinda sakamakon da ake da na jabu ne na ƙarya ba mu amince ba da wannan muka ce a tsaida a tsaida wannan ba da sakamako da ake kuma bancin wannan muna son da duka wani ɗan nijar wanda ke son ra'ashi ta zamanta ta je inda yake so ya tashi tsaye-tsayen daka saboda mu ce ba mu yarda ba mu ɗauki hanyoyin da ya kamata a ce ba a yarda ba da wannan zaɓe da ake yi To sai dai a ɓangaren jam'iyyar PNDS da ɗan takararta Bazum Muhammad, Alasan Barka, in ji Bubakar Sabo. mataimakin sakataren kula da harkokin zaben jam'iyyar. zaɓe ne an kai kowa waɗin abin da suka so amma in allah ya raida ƙyan nijar muna komawa kamar abin da aka ca daidai a tuka shugaban ƙasa ba zum da yake yana yi na ƙyan nijar duka su zan daidai daidai. mun gamsu da wannan sakamako wai bayas? eh mu sakamako eh muna diba sakamako in akwai wurin da muka iya mu ce ga awar ya kamata a yi tunda akwai hanyoyi doka ta ba kowa 'yancin in bai da eh, abin da ya gani ba ya tambayi kur constitutional ta gyara tara koko ta eh, a soke koko a zaki kenan wannan abu abu ne da doka tabba mutane mu a yau mun gamsu da wannan eh, zaben shine nake ca muna yi yan Nijar godiya da sun kaba eh, Alhaji muhammadu Bazumu wangarin jaye sun ba shi dama jaye wajen da bitai na iko amma mu da mun san kowa ne ne Muhammad Bazum mun san in Allah ya yarda yan Nijar suna komowa daidai daidai an yi kamfani kowa ya faɗi abin da na ra'ayi amma in Allah ya reda Nijar guda ce kuma muna duwar muka yi ƙyan Nijar su zan daidai daidai. Sai da 'yan adawa tuni suka yi watsi da wannan sakamakon a eh, wata sanarwa da suka fitar ɗazu ɗazu. Eh 'yan adawa san daidai ne suna iya su yi eh, watsi amma akwai dokoki na Nijar da sun ka baka hanya in baka reda da abin da an kai ba ka kai kotu kenan kotu ce ya kamata su ta yi ba Eh, kiran mutane na za su yi cikin rariya ba ai kaza ai kaza in ba su da ba kenan akwai kotu ita ce za ta faɗin eh, ga ƙarshe wani ne zan shugaban ƙasar Nijar amma ya lareda Alhaji Muhammad Bazum yau zai makimantin Alhaji Muhammad Isu. a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya kuma duk da yake a kwanakin baya jam'iyyar apc mai adawa a jihar ta ce tana duba yiwuwar shiga zaben majalisun ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar a yanzu kuma ta yi matsayar cewa za ta ƙaurace wa shiga zaben a daidai lokacin da aski ya zo gaban goshi shugaban jam'iyyar ta apc a jihar isa sadiq acida ya bayyana dalilansu na kin shiga zaben tun daga farko in kana tunawa a lokacin da aka nada kwamiti ko kuma shugabanni wanda su gudanar da wannan hukumar ta gudanar da zaɓe ta jihar sokoto mun yi korafi na cewa waɗanda aka kusan zaɓa 'yan siyasa ne wanda ke dokarta dan ba ruwan mu an ce a zaɓa wanda bai da kowace irin jam'iyya kuma wanda zai yin gaskiya na kuma mai riko amana amma mun hito ga hili mun haɗa ma duniya cewa wa'annan duk mun san su tunda mu da yan jihar sokoto muke yan jam'iyyar pdp ne wanda suke rike da katin jam'iyyar pdp a matsayin membobin jam'iyyar pdp saboda haka muna kira ga wani lokaci cewa in ana son adalci to a cire su domin in sun zo wurin zabe to jam'iyyar ta pdp za su wa aiki da gwamnati da ta naɗa su ba tsakani da allah ga abin nan da an ka ce mai cin gashin kanta to ba su iya cin gashin kansu domin sai su amsa umarni da gwamnatin ta da su kuma su yan jam'iyya ne ta PDP wadda ka mulki jihar Sokoto a yanzu mun tsamu yi la'akari da shi ita kanta karamar hukumar wani hali take ciki kowa san irin halin kakanika yi halin kunci halin wahala da kusan kananan hukumomin jihar Sokoto suke ciki domin bayan biyan albashi bayan biyan albashi na kalubalanci ku yan jarida in kuna iya gwada mini duk faɗin jihar Sokoto inda an ce karamar hukuma ta yi aiki wanda ya kai miliyan biyu talakawanta sun hawa mulki aminu waziri har kuwa yau to sai dai kuma sakataren hukumar zaben jihar ta sokoto nasiru yahaya isa ya musanta zarge-zargen inda ma ya tunanin watakila ko talauci ne dai ya hana jam'iyyar ta apc shiga zaben magana da suke cewa wai kwamishonin da aka naɗa duka 'yan jam'iyyar pdp ne wannan ba gaskiya yanzu zan fara da ciyaman ciyaman ina ma'aikaci ne ba ma mazaunin sokoto ne gaba daya sannan kuma duka sauran kwamishonin kaddiba za ka zo ka isko mutane wanda suka yi aiki na gwamnati har suka yi siya har suka yi taya to saboda haka mutane ne of highly masu mutunci kwarai da gaske aka ɗebo su domin su su jagoranci wannan eh, hukuma su dai ni na ɗuka suna ɗaura cewa ne saboda ka san siyasa a wuce mai cin kuɗi kwarai da gaske to tunda ba sa da kuɗin abinda suke gani kawai bai su kaurace wannan abu ya faru a kano su kwankwaso suka ce sun jayi ya faru a katsina lokacin gwamnan shema apc a lokacin nan da sun shiga taron nan ko me ya faru da za su samu cin wasu lokal gamen kaga a kaduna ai da ya faru ba da adawa ma take kamar irin kaduna da yake opposition sun shiga kaga ya sun ci wani abu to amma nan da yake opposition din suna da wani shakka ne sai suka kawo wasu excuses ka san dama da ɗaya ɗan najeriya ko ɗan afirka third world countries will always look for one excuse or the other sai mu ce mun kawarce mu wani al'amari yawa so rashin shigan su ba wani abu ne ba kawai kasawa ce ta bangaren su yawa domin da za su shiga cikin wannan zaben ina mai tabbata maka cewa hukumar zaɓe adila kuma za ta yi adalci gwargwadon iyakan abin da take iya yi sannan hukumar zaɓe ta jiha ko hukumar zaɓe ta tarayya ba mu ke yin ba waɗanda ke magudin zaɓe 'yan siyasa a garin ba. nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma da Muhammad Nasir. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.